Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25, 31 da kuma 49. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm niya da kuma tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 zangon fm a birnin yemen A Ghana kuma ana jin mu ne a Alfa Radio ta birnin Kumasi. Za kuma a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 24 ga watan Janairu shekarar 2019. Zahra Amin fage ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki da kadan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. Babbar 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben Najeriya na wannan shekarar ta fice daga takarar. ta shugaba Donald Trump ya ce zai jinkirta gabatar da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki har sai bayan an buɗe ma'aikatan gwamnati kamar yadda 'yan Democrat suka nema. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi kashedi a kan irin bala'in da za a afka a ƙasar venezuela idan manyan 'yan siyasar ƙasar ba su yi sulhu a tsakaninsu ba kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da samun ƙarin bayanai dangane da harin da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai a garin Gaidam da ke jihar Yobe. kawai mutane suna zazzaune da ke kasan jiya kasuwa ana tsakiyar cin kasuwa kasuwar ga idan suka ana gasu nan gasu nan ana kuma hmm. dama kusan ɗabi'ar garin ne yanzu saboda yawan zaman rashin lafiyar nan abu kaɗan sai ka ji an ce gasu nan ana gudu Bayan haka muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar za ta gabatar, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum. Babbar 'yar takarar shugaban ƙasa mace ta Najeriya ta janye daga takarar zaben shugabancin ƙasar don taimaka wajen haɗa hancin sauran jam'iyyun siyasa don yin adawa da manyan jam'iyyu biyu na ƙasar. obi ezekwesili ta sanar da cewa za ta janya matsayin 'yan takara ta jam'iyyar allied congress party of nigeria ko kuma acpn a takaice a cikin wasu sakonnin da ta saka a shafinta na twitter a yau alhamis ita dai ezekwesili wata tsohuwar minista ce a nigeria kuma tsohuwar shugabar bankin duniya ce ta ce ana buƙatar maye gurbin shugaban muhammadu buhari na apc da kuma babban adawa 'yan jam'iyyar democrat ezekwesili tana cikin ɗaya daga cikin 'yan takara 73 da ke takara a zaben shugaban kasar da za a yi a Najeriya a ranar 16 da watan Fabrairu mai zuwa. Amma da yawa suna ganin zaben takara ce kawai a tsakanin shugaba Buhari na APC da Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP. shugaban amurka donald trump ya ce zai jinkirta bayar da jawabinsa game da halin da ƙasa ke ciki na wannan shekarar har sai bayan da shi majalisar dokokin sun warware rikicin da ya kai ga rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya a jiya laraba ne trump ya yi bayani a shafinsa na twitter cewar ba na nema wata hanya daban na gabatar da wannan jawabin illa majalisar dokoki jawabin sotu saboda babu wata hanya da za ta yi gasa da tarihi al'ada da muhimmancin majalisar da farko jam'iyyar jami'an fadar white house sun ce sun fara neman wasu wurare na daban na gabatar da wannan jawabin waɗanda suka hada hadda a gaban wani gangamin taron lecture amma sun ce abin zai danganta ne akan ko dakatarwar ma'aikatan gwamnatin za ta ci gaba labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yanzu kuma a yau Alhamis ne bangarorin Majalisar Dokokin Amurka ɗin za su gabatar da wasu ƙudurori biyu masu kishi da juna a kan kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnatin da ke shiga wata na biyu. Amma ana kyautata zaton ba ko ɗaya daga cikin ƙudurorin da zai samu nasara balle har ya wuce ya kai teburin shugaban Donald Trump don ya sa mishi hannu. Ɗaya daga cikin ƙudurorin da za a kada kuri'a a kai shi ne wanda 'yan jam'iyyar republican suka shata da ya hada da dala biliyan 5.7 na kudin da trump ke nema don gina katangan akan iyakar amurka da mexico kuduri na biyu da majalisar dattawa za ta jefa kuri'a a kansa kuma shine wanda 'yan jam'iyyar democrat suka shata inda suke neman a bude ma'aikatan gwamnati su ci gaba da aiki daga yanzu har zuwa rana takwas ga watan gobe na fabrairu sai dai kuma wannan kudurin bai hada da bayar da man kuɗin kuɗin da trump ke nema ba don gina wannan katangar tashi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, yana gargaɗin cewa halin da ake ciki a ƙasar Venezuela zai iya juyewa ya koma wani babban bala'i idan manyan 'yan siyasan ƙasar ba su cimma yarjejeniyar sulhu a tsakaninsu ba. Rikicin ƙasar ya ƙara muni ne a jiya Laraba bayan da shugaban Venezuela ɗin Nicolas Maduro ya sanar da soke dangantakar diflomasiyyar da ke tsakanin ƙasar shi da Amurka. saboda sanarwar da shugaban donald trump ya bayar na cewa shi dan adawa juan gaido yake dauka matsayin halattaccen shugaban rikon kwariyar venezuela guaido kakacin majalisar dokokin venezuela ya bayyana kansa a matsayin shugaban rikon kwariya ne a yayin da wata babbar zanga-zanga da aka yi a jiya an soma bayyana ƙarfin gwiwar cewa watakila za a samu wani gagarumin ci gaba a kokarin da ake yi na cimma yarjejeniyar sulhu a tsakanin amurka da wakilan ƙungiyar mayakan taliban na afghanistan da ke taro a qatar wanda watakila zai kawo ƙarshen yakin da aka share shekara 17 ana yi a ƙasar afghanistan tun ranar litinin aka koma wannan taron inda wakilan amurka ke ƙarƙashin jagorancin wakilan amurka akan afghanistan din Zalme zad tare da wakilancin uh, jami'an kasashen Pakistan da katar din Yayin da aka shiga rana ta hudu da soma taron ne wasu kafofin suke gaya wa gidan rediyon nan na murya Amurka cewa sashen biyun na samun gagarumin ci gaba a kokarin da suke na cimma matsayin kan wasu muhimman batutuwa. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A jihar Yobe, arewa maso gabashin Najeriya, wasu da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai hari a karamar hukumar Gaidam a jiya Laraba da misalin karfe biyar da rabi na maraice. wakilin murya amurka haruna dauda biyu ya aika mana da rahoton a jiya da misalin karfe biyar da rabi na maraci ne wasu da ake san 'ya'yan kungiyar boko haram ne suka kai hari karamar hukumar gaidam da ke jihar yobe a shirin arewa maso gabacin najeriya inda suka dinga cillawa wajen kasuwancin mutane wuta da kuma kai hari kan sansanonin sojan da ke wannan gari wannan hari da na zuwa ne bayan kwana biyu da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kawo jihohin borno da yobe wanda ya ma jaddada al'umman jihar cewa zai kwarin gadar inganta tsaro a waɗannan jihohi harin da jindi ya sa mutanen wannan gari kwana ido buɗe ganin cewa waɗannan maharan sun zo sun yadda suke so su kuma fice su kai tafiyar su inda ma wani bayanai ke nuna da cewa ɗaya daga cikin yayan kungiyar boko haram ɗin ya zo ya ɗauke mahaifiyarsa tare da ƙannensa guda biyu mata wanda aka ce ɗaya daga cikin amma yanke mata ranar biki sai dai har zuwa wannan lokaci da nake aiko da wannan rahoto babu wani bayani daga wajen jami'an sojan game da wannan sabon hari da aka kai garin na gaidam na dai zan da wasu mazauna garin ta wayar tarho wanda kuma suka shaida mini irin abubuwan da ya a yammacin jiya kamar haka. A garin ma abun da ya faru ga idan tun misalin karfe goma sha daki ba da information eh. ko kwara mu za su shigo. ba ba dauki mataki a bilaji an gani mutane bilaji sun gansu masu gudu gari kasuwa ta riyo hudu da rabi hmm. kasuwa ta wargaje gaba ke kasuwa ta cika dam jiya kuma kasuwar ga idan ko jiya kasuwar ga idan laraba kenan haka Ko kai Su yaran Boko Haram din. Su yaran Boko Haram. Ku kun gansu a cikin gari da idanun Da su duka gari ko ya da a mutan na sojoji. Mm. Sun zo sun zo wannan foli sun kona guda a cikin a cikin foli. Mm. Sun je bakin kasuwa ko yaro dan tashe da a sun taɓa mutane ne a cikin garin ko kuma wannan soja kaɗai. ya ɗauke su ko ya tafi da su ya tafi da su ya tafi da su da uwarsa da uwarsa daya da kanansa guda biyu eh shi dan gari ne dan gari ne kanan ne fa ko kanansa guda biyu mata ne ko maza eh mata mata mata dai su kwana sauran kwana goma sha hudu mata aure dai masauran kwana goma sha hudu mata ta aure an yi bai kwanta man gama yawwa ka san abin da ya faru hmm. kawai mutane suna zazzaune da ke kasan jiya kasuwa ana tsakiyar kasuwa. Kasuwar ga idan Suka ga ana gasu nan gasu nan ana hmm. to dama kusan ɗabi'ar garin ne yanzu saboda yawan zaman rashin lafiyar nan abu kaɗan sai ka ji an ce gasu nan ana gudu. Wani kafin mutane ma su rufe shagon su har sun hmm. fara jin harbe-harbe. Hmm. Suka yi gudu dai aka rufe shaguna dude wanda yake kusa da gidan shi ya shiga wani ma zai iya ƙara sa gidan shi ba wani waje ya samu ya fake. To suna shiga gida sai aka ji harbi ya tarwatse fagari gari. Can sai ga kabbara Allahu akbar Allahu akubar. Can sai kuma suka fara ganin wuta hmm. ta tashi su akwai babban shago da suka kone kaya shagon da ta ɗaici kayan shagon zai fi miliyan goma sha sun kone shi gaba ɗaya eh, a cikin garin gaidan a cikin garin gaidan a nan bakin tasha wajen tashar da masar suka je nan ne nan ma sun kona motoci da dan wani bangaren admin office haka mm. sannan INEC ma wajen INEC nan ma tsakanin mm. sannan kuma mun samu sun harbi ma motar igwa ta soja ina ga soja ma ya rasu dai da sauran abubuwan da ya ba daɗi to mu su bangaren sojojin ne bamu san gudunmawar da ta suka taka ba abu wannan dai shine abin da ya faru a garin gaidan yanzu kamar garin gaidan ga gwamnan mu nan mm. ga senate din mu ga house of assembly ga duk sun iyayen iyayensu a garin mu kawai abu ya samu talaka daga talaka talaka sai talaka gashi. Kusan kimanin watanni uku kenan ake ci gaba da samun hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram wanda wani lokacin akan kai kan jami'an soja ne wani lokacin ma kai kan jama'a ne wanda basu je basu gani ba. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. da da Dauda biyu. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti goma sha biyu na safe ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan ciwon haƙori. Ciwon haƙori ciwo ne da ke addabar mutane da zogi mai raɗaɗi a cikin haƙori da kuma dasashi, kuma ana yawan kamuwa da shi ne sakamakon datti ko ruɓewar haƙori. Ganin cewa ciwon haƙori ya addabi jama'a da dama inda sanadiyar hakan yakan sa jama'a da dama su rasa haƙoransu ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya samu ganawa da wani ƙwararren likitan haƙori dr mustapha danjuma da ke aiki da ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya a sashen kula da lafiyar haƙori likita barka da warhaka ah, Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon haƙori da kuma rabe-raben su ko kuma in ce nau'ikan ciwon haƙori? Ciwon haƙori yanayi ne wanda mutum yake samu wanda yake da za ka ji mutum yana samun zafi akan haƙorin shi ko a kan dasa shi kuma yakan gigita mutum sosai yakan sa mutum zazzabi yakan kuma sa mutum ya samu rikicewa matuka ciwon hakori ya rabu bisa abin da ya kawo ciwon hakori akwai ciwon hakori wanda yake yana samuwa ne sakamakon kogo da aka samu a jikin hakori a kan hakori wanda yake a hankali zai dinga ci har ya je ya taba sashen haƙori wanda yake da jijiyoyi a ciki da kuma masu kai sako kwakwalwa to wannan idan ya fara haka nan mutum zai dinga samun ciwo a hankali sannan kuma mai ɗannan matsakaicin zafi da sensation sannan zuwa ɗan lokaci kaɗan mutum zai dinga samun ko da iska ta shiga a bakin shi za ga yana samun ciwo matsananci na ci gaba sai ka ana samun kumburi to wannan da akwai kuma ciwon da ake samu na dasa shi ne ke kawo ciwo za ka ga kwayan cuta sun shiga saboda rashin tsafta ko ka samu canji na sinadaran jikin mutum shi ma yakan sa dasashin mutum ya dan kumbura ya kuma fara ciwo so duka dai dasashi da shi kan shakori su suke haɗuwa su kawo ciwon haƙori um, a bayanin ka ka nuna akwai ma ciwon haƙorin da rashin tsafta ne yake kawo shi to shi wancan na farko da kai bayani wanda zaka ga kogo a haƙori shi me ke haddasa shi to abin da yake kawo kogon haƙori shi ma a ƙwayoyin cuta ne amma kuma yakan haɗu shi ma da rashin kula sosai misali wajen tsafta da wajen goge baki da man goge baki da brush idan mutum ya na cin abubuwa kamar abinci masu zaki a bakin shi musamman wanda suke makalkalewa a jikin haƙori wato muna kiran su refined carbohydrates suna iya makalewa kamar su sweet kek da sauransu irin waɗannan abubuwa to za ka tauna su kuma za su makale da yakin san shi kan shakori mm, a matauna ɗin inda yake abin da za ki ga cewa ba wai yana da smooth ne haka ba za ki ga cewa akwai dan corrugations a cikin hakori wanda yake taimaka wajen nika haƙo abincin ka abin nan haka yake so za ka makale after idan ya makale baka kula ka kuskura baki da kyau ba ko ba ka yi brushi musamman da daddare kafin ka kwanta barci waɗannan sauran abincin da mutum ya ci akwai normal kwayoyin cuta da suke a bakin mutum wanda yake su za su zo su ci wannan abincin su fidda najasa daga jikinsu wanda yake wannan zai iya koyi ma hakori illa ya sa shi ya taushi bayan wannan farin hakorin da muke gani a bakin mu saboda ya fi komai karfi a jikin mutum to amma idan aka samu su waɗannan kwayoyin cuta suka ci wannan abincin sannan kuma suka fidda najasa a jikinsu acid ne suke fitarwa shi kuma wannan farin hakorin za ki ga kamar abu ne wanda yake da a property na metal so waɗannan shi zai sa ya narkar da waɗannan sinadaran da suka sa wannan farin da yake kike gani a hakori zai sa ya narkar da sinadaran da suke sa mashi karfi sai ya taushi so idan ya taushi din nan waɗannan kwanci za su iya komawa su kuma su ci wannan abin mai taushi din to a haka ana yi za ga mutum ya fara jin yana jin in abin mai sanyi ya shiga bakin shi zai dinga jin sanyi yana dan cizon shi ko ko idan iska ta shiga haka zai dinga ji a hankali in kuma bai ɗauki mataki ba sai ka ga ya zo yana jin zafi sosai in mutum bai kula sosai ba sai yasa ake so dai gaskiya idan ka fara jin sanyi sai ka zo asibiti domin a duba a ga menene ainihin yake faruwa sai a maka abin da ya dace wani mutum ya toshe hannu sosai lokacin da zai ga jijiyoyin kai sako da jijiyoyin kai jini sun riga sun tabu karshen ta sai ga ana maganin cewa sai an cire hakorin saboda mutum shi ma ya samu sa'ida a ciki amma in mutum ya dauki matakai sosai yana zuwa wajen likita ana duba ana bashi shawarwari idan an ga alamu damu a ɗauki mataki da sauri saboda kada abin ya kai inda ba a so. ka yi bayanin cewa akwai wasu kwayoyin cuta a baki su waɗannan halitta ce ko kuma me ke haddasa waɗannan ƙwayoyin cutan da za su zo su wani abu ko kuma abinci da ya makale a hakuri har su haifar da najasa generally ƙwayoyin cuta a bakin mutum halitta ne kowane mutum yana da su suna nan species su akwai waɗanda suke iya kawo cuta din akwai kuma waɗanda su suna ma taimaka maka ne wajen kare bakinka da kuma taimaka maka wajen sarrafa kuma abincin da zaka tauna so idan aka samu mutum wanda ba shi da tsafta so za su sa waɗannan waɗanda suke kwayoyin cutar da suke da hatsari a baki za su dinga ƙara yawa har su kai lokacin da za su yi ma shi ainihin haƙori da kuma shi dasa shi illa saboda haka kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya ga ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi likita akwai bambanci ne tsakanin ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi E to ai kin san da haƙori da dasa shi su ne muke kira dental tissues a gaskiya shi bature bai bambanta su ba ba za a ce only teeth ba haƙori tsauri shine wannan wanda ke gani fari din kuma a waje amma a kasan shi ya fi tsawo ma yana cikin kashi shi wannan ba zai iya aiwatar da komai in ba tare da wannan halitta ta dasa shi wanda aka yi wanda shi yake rike shi a wuri daya dasa shi shi ke taimaka mashi wajen samun sinadaran da zai kara ma haƙorin karsashi da sauransu yawanci abin da zai iya kawo maka ciwon haƙori to zai iya kawo illa ga dasa shi idan haƙori ya samu matsala har yahuda ya je ya samu wani wuri da ake kira pop chamber da turanci to wannan pop chamber din zai lace zai sauka kasa kin ga jikin mutum zai so ya cire wannan abun to amma ba zai iya cira ba saboda yana a cikin wani wuri ne wanda yake rufaffe sai ga mutum sai ka ga dasashin shi ya kumbura saboda kwayoyin cuta za su zo su haɗu da kwayoyin da suke suma suna kariyar jikin dan adam za a samu rikici tsakanin su so har ka ga dasashin mutum ya kumbura daga nan sai ka ga ya yi ruwa har wata sa'a sai an yi aiki an yanka an cire ruwa din an cire wannan sis din sai ka ga mutum ya samu lafiya so actually da shi dasashin da hakorin suna tafiya a ɗan juma ne da ɗan jummai suwa suka fi kamuwa ko kuma barazanar kamuwa da ciwon hakori a cikin mutane zai yi wahala ka fito ka ce ga ɓangare na al'umma da suka fi saurin kamuwa da ciwon hakori ya danganta ga irin kula da aka samu amma a likitance yara ƙanana su haƙorinsu ba shi da ƙarfi kamar na manya saboda haka za su ifi samun saurin samun attack daga kwayoyin cuta fiye da manya saboda manya nasu ya riga yi karfi akwai resistance sannan hakorin yara musamman in suna dagowa za ka nan da nan in ba a samu kula ba za ka samu da yawan su ga sun yi rami sun cinye yaro yana samun zafi da abin da wasu ga an zo an cire amma dai wasu za su fito permanent one ainihin wannan wanda muke kira milk seed wanda su sukan fito tun daga wata shida haka kuma su fara fita bayan wajen ka shekara shida zuwa shekara bakwai suna fita wasu kuma suna fitowa a lokacin permanent su su waɗannan haƙoran su ba su da ƙarfi kamar haƙori wanda suke na dindindin wanda suke fitowa za ki samu waɗancan su guda ma ashirin ne amma kin ga waɗannan wanda zai fito miki permanent su wajen talatin da biyu ne so su da kika suna da ƙarfi sosai wanda za su iya abin nan to amma duk da haka idan aka samu kula da kyau sai ka ga yaro ya har ya fi da haƙorin shi babu a matsala na biyu kuma za ki iya samu a cikin manyan mutane wanda ba sa kula da tsaftan baki da sauransu za ki ga suna yawan ciye-ciyen zaki musamman abu mai makalewa a jiki kamar su sweet su chocolate da sauransu ba sa yawan yin kuskure baki da ruwa kuma ba sa yin broshi da daren za su kwanta zuwa ki samu cewa akan samu wanda suke kamuwa shi kuma da ribewan hakori kenan wato abin da kira dental caries haka kuma in kika samu mutanen da ba sa kula da shi kan shi tsaftan bakin sukan yawan samun abin da ake kira bubu gum bleeding in sun ka taba ko da alwala suke misali za ki ga cewa jini na fitowa to wannan rashin tsafta yakan kawo a gaskiya akwai bincike da aka buga wanda aka nuna cewa mutanen da suke zama a ƙauyuka wato wanda suke zama a karkara sosai su sun fi kamuwa da ciwo da ya shafi dasashi fiye da ciwon wata da suka shafi shi kanshi haƙorin kuma haka aka samu mutanen da suke zama a cikin birane su suka fi kamuwa da ciwo rami a haƙori domin saboda yanayin irin abincin da suke ci wannan yana nan kuma haka ne in kamar wanda suka yi aiki a karkara suka samu kan suna aiki a birni za su ga cewa a birni sun fi samun mutane da suka zo suna neman a yi masu ciko ne suna da kogo da sauransu wasu kuma za ki ga a ƙauye wani ma zai zo haƙoran shi duka suna ma sun riga suna rawa ma kawai kamar za su fita da kansu gwamnan da ka taba za ka ga yana jini da sauransu ta yaya ya kamata mutum ya ya kula da haƙoransa domin gujewa daga kowace matsala ta haƙori da ka iya tasowa da kuma irin gaga haƙori ya canja launi ya yi ruwan ɗorawa ko kuma baƙi ko makamancin haka. Um, alhamdulillah kamar yadda na faɗa kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya da cututtuka na hakori banda wannan musamman yara masu tasowa dole sai an kula da abinci a ba su abinci mai gina jiki wanda yake da duka abubuwan sinadarai da ake bukata musamman sinadaran vitamins da kuma proteins su gina jiki wanda za su kuma taimaka wajen gina hakori da kuma sauran ah, gaɓoɓi na bakin mutum wanda suke taimaka ma hakori idan yaro bai samu abinci ba kwarai da gaske za ka samu cewa yana da matsala wajen ah, haƙoransa za ka ga cewa development ɗin haƙorin an samu matsala wajen gum tissues ɗin shi na biyu kuma dole mu kasance mutane suna zuwa ganin likita aƙalla so biyu a shekara mutum ya je asibiti a duba haƙorin shi ba shi shawarwari ko da haƙorin baya ciwo ko da haƙorin baya ciwo ya kamata ban. a ba shi shawarwari kuma a wanke mashi haƙorin a sassa magunguna wanda zai ba shi kariya na wata shida to bayan wata shida kuma ya ƙara kuma wato in mutum yana haka za ga cewa ko da akwai ramin da shi bai sani ba shi likita zai sani zai duba ya gani ya ga yaya za a yi ya mashi abin da ya kamata. To masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yau kuma sai a gafarce mu domin lokaci ba zai ba mu damar amsa tambayoyin ku ba. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Mustapha Danjuma Abubakar. Sai kuma ni Hauwa Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ahmadu Abacha Macina Yobe. Ya ce ina kira ga 'yan uwa na al'ummar Najeriya da mu gudanar da zaɓukan ƙasar mu cikin kwanciyar hankali bisa cancantar ɗan takara ba wai don kuɗinsa ba. Kada mu kuskura mu biyewa bara gurbin 'yan siyasa don tada tarzoma lokacin zaɓe. Ta haka ne kawai za mu samu shugabanni nagari da ci gaba mai ma'ana a ƙasar mu Najeriya. Gyara kayan ka dai bai zama sauke mu raba ba. Shi kuma Abbas Baffa ta leɗe jihar Bauchin Najeriya cewa yayi, yi Assalamu alaikum sashen Hausa. A yau ina son ku bani dama na yi kira ga gwamnatin tarayya haɗi da ƙungiyar jami'o'in ƙasa ta Najeriya a kan su dubi wannan lamari na tafiya yajin aiki da suka tafi. Duba da yadda yajin aikin ya kawo babban giɓi a zangon karatun ɗalibai. Da fatan gwamnatin tarayyar Najeriya za ta dubi wannan lamarin domin kawo sauƙi a zukatan ɗalibai. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, Assalamu alaikum VOA. 'Yan siyasar Najeriya muna fatan za ku baiwa hukumar zaben Najeriya haɗin kai don ganin ta gudanar da zaɓuka cikin lumana ba tare da an samu hargitsi ba. Sako daga Safiyanu Gumal zangon daura da Amo Gali zangon daura. To a gaida Maryam Dauda da wasiƙun masu sauraro. kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. babbar 'yar takarar shugaban kasa mace ta Najeriya ta janye daga takarar zaben shugabancin kasar don taimaka wajen hada hancin sauran jam'iyyun siyasa don yin adawa da manyan jam'iyyu biyu na kasar. obi ezekwesili ta sanar da cewa za ta janya matsayin 'yan takara ta jam'iyyar allied congress party of nigeria ko kuma acpn a takaice a cikin wasu sakonnin da ta saka a shafinta na twitter a yau alhamis shugaban amurka donald trump ya ce zai jinkirta bayar da jawabinsa game da halin da ƙasa ke ciki na wannan shekarar har sai bayan da shi majalisar dokokin sun warware rikicin da ya kai ga rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya a jiya laraba ne trump ya yi bayani a shafinsa na twitter cewa bana nema wata hanya daban na gabatar da wannan jawabin illa majalisar dokoki jawabin sotu saboda babu wata hanya da za ta yi gasa da tarihi al'ada da mahimmancin majalisar a halin yanzu kuma a yau alhamis ne bangarorin majalisar dokokin amurka din za su gabatar da wasu kudurori biyu masu kishi da juna akan kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati da ke shiga wata na biyu amma ana kyautata zaton ɗaya daga cikin kudurorin zai samu nasara har ya wuce ya kai teburin shugaba donald trump don ya sa mishi hannu Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana gargaɗin cewa halin da ake ciki a ƙasar Venezuela zai iya juyewa ya koma wani babban bala'i idan manyan 'yan siyasan ƙasar ba su cimma yarjejeniyar sulhu a tsakaninsu ba. Rikicin ƙasar ya ƙara muni ne a jiya. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Dan Crafton Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.